Assalamu alaikum barkamu da haka sanin ku jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shiri. Hadiza Gabam ta soke sa'alin kan shishigi da suke wa jaruman Big Brother. A ranar Ladin da ta gabata ne aka kammala shirin da ake yi na Big Brother na ija kashi na shida wanda aka shafe sama da matanni uku ana yin shirin da ake haskawa a gidan talabijin na Star Time inda wani inyamuri mai suna Wait Money ya samu nasarar lashe gasa da aka yi ya kuma samu zunzurutun kuɗi naira miliyan 90. Wannan shiri dai da ake haskawa yana samun kalubale daga malaman addini da masu faɗakarwa na musulunci da kuma na kiristanci. Duba da yadda ake gudanar da al'amura waɗanda suka ci karo da koyarwar addinan biyu, sai dai kuma matasa da harfa wasu masu shekaru sun raja a kallon shirin da kuma bibiyar da ta tsaliyar da ake a ciki. Jim kaɗan bayan kammala wannan shiri jakalar da ya dace wannan gasa da mai biye masa da kuma waɗanda suka kasance a cikin shirin sun yi wa jihar Kano tsinke domin murnar shagalin taya murna da kamfanin Milk Choice masu DSTV da Go TV suka shirya. Wannan kamfanonuwa guda biyu dai su suka shirya shagalin inda aka gabatar da taron shagalin a ɗakin taro na Tahil Gwesprel da ke cikin jihar Kano. jaruman masana'antar kano sun samu halartar wannan taro sun yi hotuna gami da taya whitmoney murna cikin waɗanda suka samu halartar sun hada da alin nuhu adam a dango abakar mai shadda da zirɗan hajiya abba almustapha baba karami da dai sauransu sai dai a yayin da jaruman suke murna da kuma wallafa jaruman big brother sun kuma koda su sosai ita kuma hadiza gabam ta gwatsale su da kuma yi musu shagube kan yadda suka zike da kuma shishigi kan jaruman big brother ɗin. Da fari dai Hadiza Gabon ɗin ta yi tsokaci akan hotunan da Naziru ɗan Hajiya ya wallafa ne, hotunansa tare da "Wit Money, inda ya masa kirari da kuma kuran tashi. Cikin harshen Turanci inda Hadizan ta yi masa tsokaci da cewa Wata mai suna mai jidda NGR ta ce, Oh, it's true, don suna su ba su taba ganin girman mu ba saboda yadda muke zubar da shi uzai usman kuma haka yace ashe kin gane Naziru dan Hajji ya koyi alamar dariya ya ce, aikin san ina zuga ki." Sannan a ƙasa ya ƙara rubuta cewa kai ma ina zuga ka. Sannan Hadiza gaban a ƙasa ta ce, "Ni bana na buƙatar zuga, kawai shigin ku ne yake ban dariya." Sannan ta ƙara rubuta cewa to naga Kaniyu sun dage. Shi yasa na ce su kan nasu suke wannan. Ma'ana da kansu suke wannan dagiyar da ba haka ba. ka ta rubuta cewa ko rufastin din kuma ba su yi ba ko a story din su ma ba su sa ku ba ta yi alamar dariya a ƙasa mutane da dama sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu inda mafiya akasari suke ganin bai kan jaruma da kuma gaskata zancen hadiza gabam ɗin duka duka ana muke zuwa muku da ƙarshen wani shirye-shiryen namu sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe mun gode za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen nan namu na tofa albarkacin baki